الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa a yau shida ga watan Ramadan dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da kuma daidai da sha takwas ga watan April dubu biyu da ishirin da daya. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba dan ba manta ba muna cikin suratul suratul jiya mun tsaya ne a aya ta talatin da biyar saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta talatin da shida inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا وإنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تذكروا للشمس ولا للقمر واذكروا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه يعلمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ah, bayani akan yadda za mu yi mu'amala da makiyanmu daga cikin mutane kuma da muka bayani jiya Allah ya ce ah, idan mutum na nuna maka kiyayya to karama da kyautatawa zuwa gare shi idan kai masa haka sai ka gan wannan kiyayyan zai koma soyayya wannan shine yadda za ka rama kiyayyan ɗan adam to amma kuma kiyayyan shaitan ba ya za ka yi da shaitan kagan ba zai yi ka yi ma shaidan ka ta masa ba kyauta ta ma shaidan shine biyayya gare shi biyayya gare shi kuma haramu ne Allah subhanahu Ta'ala ya ce mana a cikin Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwat ash-shaytan wa man yattabi' khutuwat ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar Allah ya kada ku bi hanyoyin shaytan saboda duk wanda ya bi hanyoyin shaytan to shi shaytan fa yana kira ne zuwa ga alfasha saboda haka ne idan shaitan yana nuna mana kiyayya to ya za mu yi da shaitan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wani tuzuri daga shaitan ya tuzure ka mana idan shaitan yayi maka waswasi yana tunzura ka ka je ka aikata sabo ko kuma yana tunzura ka ka bar bin Allah subhanahu wa ta'ala me za ka yi masa Allah ta fasta'id billah sai ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala innahu huwa samiul alim lalle Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma masani ne yana jin ka a lokacin da ka nemi tsari da shi kuma ya san halin da kake ciki to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum cikin neman tsari yake daga shaytan kuma idan ya tashi zuwa ga sallah misali yana neman tsari daga shaytan an rubuta cewa idan ya tashi zuwa ga sallah da yake cewa yana cewa a'udhu billahi as-sami'ul alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه aga yana wannan ne saboda mai idan ya shiga cikin sallah lokacin da shaitan yake yawan zuwa ma mutum da wasu wasi saboda kan manzala yana karanta wannan domin ya nemi tsari daga shaitan galibi idan muka tsaya za mu yi sallah a lokacin da shaitan zai sa ka ka dinga tuna abubuwa ko ba haka bane bal akwai labarin da ake rawaitowa Allahu a'lam bi sihhatiha cewa wani ya taɓa zuwa wurin imam abu hanifa ya ce ya ajiye wani abu bai san da ya ajiye wani abu kuma ba ya duba ya nema ya nema ya kasa gane na ne ya ajiye wani abu ya ce masa ka je ka yi alwala ka yi sallah raka bi mutum ya je sallah ya je alwala ya fara sallah yana cikin sallah nan da nan kuma sai tuna inda ya ajiye wannan abu ya ce to gaga shaitan ne <laughs> saboda mai shaitan baya so kamar da hankali zuwa ga sallanka saboda haka Allah subhanahu wataala yana ce mana duk sanda shaitan ya ya nemi ya fitse mu da wasu sa to mu nemi sari da da Allah subhanahu wataala Allah mai ji ne kuma masani ne sai ce mana wa min ayatihi al-layl wa an-nahar Allah ce daga cikin ayoyinsa wato ayoyi da suke nuna sa da kuduransa ayoyi da suke nuna cewa shi kadai ya cancanci bauta daga cikin waɗannan ayoyi akwai ne, akwai allai akwai dare wannan ha da kuma yini washamsu wal kamar akwai rana akwai wata waɗannan abubuwa ayoyi ne da suke nuna iko Allah ko da Allah subhanahu wataala shi kare yayi halitta waɗannan abubuwa duk kafircin kafiri duk girman kai kafiri babu wanda wanda ya saba fita yace shi ne ya halitta waɗannan abubuwa kowa ya ta cewa Allah subhanahu wataala shi ya halice su saboda haka idan mutum ya lura da waɗannan abubuwa ya kalli girman su ya kalli yanayin su sun isa su nuna ma mutum iko Allah subhanahu wata'ala ka kalli rana misali ka dubi girman rana za ka san cewa yana nuna girman mahaliki su kansu malaman sayin suna cewa rana da muke gan shi daga nesa muna gan kamar karamin abu ne suna cewa ya fi duniyar mu girma so miliyan daya da dubu dari uku idan aka kwatanta duniyar mu da rana rana ta fi duniyar mu girma so miliyan daya da dubu dari uku kaga kenan rana duniya mu dan karami abu ne da aka kusanta shi da rana to ya shi ranar yake ina mata mun gane to daga waɗannan abubuwa haka nan shi ma wata haka nan kuma canzawan dare da rana dare ya zo bayan lokaci kuma ya tafi rana ya zo waɗannan abubuwa duk suna nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi kare da ya ya halitta waɗannan abubuwa to sai Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar ma'ana ya kamata ne mutum ya kalli waɗannan abubuwa ya fahimci girman Allah subhanahu wataala to amma kuma wadansu a maimakon su amfani da waɗannan abubuwa su kara imani sai kuma shaitan ya amfani da waɗannan abubuwa ya yarda da su kuma sai su kuma bauta ma waɗannan abubuwa to shine Allah subhanahu wataala yake mana la tasjudu lishams kada ku yi sujjada ga rana wala lil qamar haka nan kuma kada ku yi sujjada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahu ku yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halittar su in kuntum iyyahu tabu in inda har kun kasance shi Allah kuke bautawa saboda haka bai kamata mutum ya bautawa rana ba ko ya bautawa wata ba duk da cewa Allah subhanahu wa ya sanya wadannan awwa da su muke lissafi misali wata idan wata ya fito ai da shi muke gane farkon wata a cikin shekara yanzu da za mu fara Ramadan da wata ya fito me muka ce ai sai da akwai akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mu karanta me manzo ya ce mu ce Ya ce mu ce ne Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam sai ce me yace rabbuna wa rabbuka Allah malam suka ce menene hikima wannan karshen wannan wannan addu'a domin mu tabbatar da cewa duk da cewa muna muna muna amfani da wata domin gane farkon wata amma kuma ba wata muke bautawa ba muna tabbatar da cewa ubangijin mu da ubangijin wata shine Allah subhanahu wataala sai da mutum sai ce rabbuna wa rabbuka Allah mu ba ma bautawa wata to haka wannan shine aiki da wannan aya la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah ce fa in istakbaru idan suka yi girman kai suka ki bautawa Allah subhanahu wataala suka ki su kadaita shi da bauta suka ci gaba da yin shirka to su sani cewa bai wallazina inda rabbika yusabbihuna lahu billayl san cewa waɗanda suke wurin ubangiji ka wato malaiku kenan yusabbihuna lahu billayl wan nahar suna masa tasbihi dare da rana suna bauta masa wa hum la yasamu su kuma ba sa kotawa ba sa gajiya da bautan Allah jin dadin bautan suke ina ba bane kuma wannan yana nuna mana cewa ne idan mutane suka ki bauta wa Allah idan wadansu daga cikin halittu Allah subhanahu wataala suka ki bauta masa akwai wadansu halittu daban kuma masu bauta masa kuma waɗannan masu bauta masa sun fi yawa so da babu wanda ya san adadin malaiku wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu manzo sallallahu yana cewa na sama a cike take har ma nauyi yana sa ta tana yin wani kara so da nauyin malaiku da suka cika ta manzo ce babu wani digiri na gwargwadon ya sun hannun mutum a face akwai mala'ika a wurin wanda yake ko dai yana sujada ko kuma yana ruku ko kuma yana tasbihi ko kuma yana godewa Allah saboda haka a cike suke suna bautawa Allah subhanahu wataala kuma ba su gajiya kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul anbiya yace wallahu man fis samawati wal ard yace wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahdirun yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasturun Allah ce waɗanda suke wurinsa eh, ya ce wallahu man fi samawati wal ard Allah shi ke da abin da yake cikin sammai da kasa yace wa man indahu waɗanda suke wurinsa malaku kenan wa man indahu la yastakbiruna yace wa man hu la yastakbiruna an ibadati waɗanda suke wurinsa ba su girman kai ga bautansa wa la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahqiruna haka kuma ba su gajiya yusabbihuna al-laila wan nahar suna masa tasbihi dare da rana la yafturun la yafturun ba su ba sa kosawa su gan abu ya ishe su ina ba ta mugare to haka ba sa yin rauni wajen bauta Allah subhanahu wataala to haka Allah subhanahu wataala baya bukatan bautan mu mu ne muke da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am ومن آياته أنك ترى الأرض فإذا أنزلنا فإذا الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها لا يخفون علينا أفمن قالوا النار خير أن من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما جئتم إنه بما تعملون بصير نعم daga nan kuma sai الله سبحانه وتعالى ta'ala ya kara wato yanzu mana wata aya kuma da ke nuna ikonsa na tayar da mutane bayan mutuwansu Allah ce wa min ayati na daga cikin ayoyinsa wato ayoyi da suke nuna cewa yana da iko ya tayar da mutane bayan mutuwansu Shi ne cewa mai annaka taral arda khashi'atan shine cewa za ka gan kasa wato a kashe kasa matacce ta mutu komi ya bushe ciyawa ko ko'ina ciyawa busashe Allah ce fa'iza an zanna ale halma idan muka saukar da ruwa a kanta ihtazzar sai ta girgiza warabat kuma ta kumbura wato ta tsage ta fitar da tsiro kenan yace innal ladhi ahyaha lallai wanda ya raya ta la muhil mauta to yana da iko ya rayar da matatu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne a bisa ga komai saboda ka wannan daga cikin dalili dalilai da suke nuna cewa Allah subhanahu wataala na da iko ya tar da mutane bayan mutuwansu yanda yake raya kasa bayan mutuwansa to haka nan kuma zai raya mutane bayan mutuwansu lalle ce innal ladina yushiduna fi ayatina lalle wadanda suke karkacewa game da ayoyinmu la fauna alaina ba a boye suke ba a gare mu mun san da su waɗanda suke karkacewa game da ayoyin ta yaya mutane suke karkacewa game da ayoyin Allah ta hanyar karyata ayoyin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar wato musantawa waɗannan ayoyi ta hanyar canza ma'anoninsu ka karanta ayoyin alkur'ani da zahiri ma'anansu sai mutum ya zo ya yi musu mummunan fasara saboda wani son zuciya nasa to masu irin waɗannan abubuwa Allah yake la ya fauna alaina ba a goye suke gare mu ba mun san da su Allah yake afa man yulqa fin nari khairun amman yati amina yawmal qiyama Allah yake yanzu shi wanda za a jefa shi a cikin wuta shi shi ne yafi ko kuma wanda zai zo amintacce a ranar tashin kiyama da wanda zai zo gaba Allah ranar tashin kiyama Allah ya umarci mala'iku su jefa shi a cikin wuta ga wanda zai zo kuma Allah ya bashi aminci ya kare shi daga wutan jahannama wane ne yake a cikin su Allah ya ce kowa ya riga ya gane saboda haka aimanu bima shi'tum aimanu ko aikata abin da kuka ga dama mana ka zabi abin da kake so Fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ce innahu bima ta'maluna basir lalle shi Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa yana ganin abin da kuke wa saboda haka kuma dalilai da hujjoji su riga sun tabbata ya rage ma mutum kawai ya zabi abin da yake so wanda yake so ya imani ya zabi imani wanda kuma yake so kafirci ya zabi kafirci ko me kai Allah zai maka sakayya aikin aikinka a ranar tashin kiyama na'am إن الذين كفروا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innal ladina kafaru bizikr lalle wadanda suka kafircewa alqur'ani azzikir ana ana nufin alqur'ani Allah ce waɗanda suka kafircewa alqur'ani lamma ja'ahum a lokacin da ya zo masu Allah ce waɗannan mutane Allah subhanahu wataala zai saka masu gurgurda aikin su sai kuma ya ce wa innahu lakitabun aziz lalle shi alkur'ani littafi ne mabwayi ma'ana waɗanda suke kafircewa alqur'ani kafincin su ba zai ba su dama su yi ma alkur'an wani abu ba alkur'ani ya buwaye su ba za su iya canza ta ba ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba suna so su zo da kwatankwacinsa amma kuma ba za su iya ba suna so su karya ta wani ba cikin alkur'ani ba za su iya ba alkur'ani ya riga ya gagare su ina fatan gwada saboda kan littafi ne mabuwaye Allah ce la ya ihil batil barna ba ta zuwa masa min baini min baini yadayhi ta gabansa wala min khalfi haka na kuma ta bayansa Allah yace tanzilu min hakimin hamid wato qur'ani saukakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ne hikima dodadde hamid saboda haka duk kirkin kafirai akan alqur'ani ba abinda za su yi Allah subhanahu wa ta'ala mu ne muka safar da alqur'ani mu ne kuma za mu kare shi da ba don haka ba ai da ne an gama da alkur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ya bar alkur'ani ga musulmai su kare shi da ne an gama da alkur'ani da musulunci ma gaba da amma kuma da yake addinin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya riga dauki alkawali akan cewa zai kare addinin sa ya riga dauki alkawali akan cewa zai kare alkur'ani sa so da yawa mun sha gani wato irin kokarin da kafirai suke yi domin su su baza qur'ani wanda aka cancanta abuwa a ciki a cikin musulmai amma kuma sai Allah ya tona asirin su ko ba haka bane a yau alhamdulillah akwai mutane da yawa waɗanda suka haddace alqur'ani ko da an hana mutane karanta shi a cikin lissafi yana nan a cikin zukatan mutane ko ba haka bane saboda haka babu yanda za yi babu yanda za ku yi da alqur'ani sai kawai su hakura amma in ba haka ba yanda musulmai a yau suka yi rauni suka koma suna da sakaci da addini su da alqur'ani su ai da Allah subhanahu wataala ya bar masu alqur'ani su kare shi ai da tuni an gama da su yanda kafirai suke ciyar da dukiyansu domin ci gaba addinin su ai musulmi ba su ciyar da dukiyansu domin ci gaba addinin su haka wannan ba haka bane musulmi ba su haka amma kuma duk da haka kullum addinin Allah kara ci gaba take saboda ne Allah subhanahu wataala ya riga ya dauki wannan alkawali ta Allah yace da manzo Allah ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik Allah ya ce da manzo Allah babu wani abun da za su fada maka a face abun da su riga sun fada ma manzani da suka zo gabaninka babu wani sabon magana idan sun ce maka kai makareci ne annaba da suka zo a bayanka a gabaninka su ma an ce musu haka idan sun ce maka kai mai sirri ne annaba da suka zo gabaninka su ma an ce musu haka saboda haka kafirai babu wani sabon magana da za su fara yanzu nan duk wani abu da aka gaya maka an riga fada ma annabawa da suka zo gabaninka shine ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qabli alati inna rabbaka lazu maghfiratin lalle ubangijinka ma abocin gafara ne wa zuwa iqabin alim kuma ma abocin azaba ne mai radadi Allah subhanahu wa ta'ala ma abocin gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin wannan kafirai wanda ya tuba ya bar kafirci Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake ya karbi tubansa kuma ya yi masa gafara wanda kuma yake yin tuba ya yin karban musulunci ya ci gaba akan kafirci da sabo to Allah subhanahu wataala ma abokin azaba ne mai radadi na ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقلوب وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد na'am sai Allah subhanahu wa ta'ala yake mana walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayat Allah ce da mun sanya wannan alqur'ani ya zamanto ba a ajamin alqur'ani mana ya zamanto an saukar da alqur'ani da wani yare da ba larabci ba Shi shine ajab Allah ce da mun saukar da alqur'ani da wani yare daban da ba larabci ba na qalu laula fusilat ayat da waɗannan quraishawan wanda suka yi iman da manzo Allah da za su ce dan me ba bayyana mana ayoyin ba tunda ai ba su ji yaran da aka saukar da alƙur'ani da shi an saukar da shi ne da wani yare to wannan Allah subhanahu wataala yayi wannan magana da yana mana da yana musu cewa ko ya aka yi ba za su imani ba saboda me ai su kullu zargi manzo Allah suke cewa wannan alkur'ani shi ne ya kirkire alkur'ani da kanshi wani lokaci kuma su ce ai ta su ne wani mutane da ya je samu Allah ce to da misali manzo Allah ya zo da wannan alkur'ani da wani yare wanda shi kanshi manzo Allah baya ji kaga in ya zo da wani in ya zo da Qur'an da wani yare da shi kanshi baya ji bayan da za a yi a tumi da cewa shi ya rubuta shi to amma ko da an yi haka mutanen nan ba za su imani ba kamar da kuma ko da misali an turo masu wani annabi ne daga wani yare wanda ba balarabe ba ya zo masu da alkur'ani a harshen larabci kagan shi wanda ba balarabe ba ya zo da qur'ani a harshen larabci shi ma ba dama a tsome shi da cewa shi ya rubuta daga kaci tunda ba ya ji yare to ko da an yi haka shi ma ba za su imani ba Allah ce walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin Allah ce da mun sauka da wannan alqur'ani akan wadansu wanda da ba laraba bane ya zo ya karanta masu wani alƙur'ani ba za su imani da shi ba saboda ko ya aka yi da su ba su imani ba Allah ya ce da da misali manzo Allah ya zo da alƙur'ani ne da wani yare me za su ce da manzo Allah lokaci za su ce ajamiyyu wa arabi wato za su ce ta yaya za a zo da alƙur'ani ba ajame shi kuma annabi ya zama to balarabe wani shi ma'ana ajamiyyun wa arabi mana kai ka ce kai balarabe ne kuma ka zo da wani abun karanta da wani yare kuma za su ce ba su yarda ba saboda haka koya ya aka yi da su ba za su yarda ba ne kawai Allah ce kul huwa lillazina amanu hudan wa shifa Allah ce ka ce da su cewa wannan alqur'ani ga waɗanda suka yi imani hudan shiriya ne wa shifa da kuma waraka Allah ce wallazina la yu'minuna fi azanihim waqrun amma kuma su waɗanda ba su yi imani ba a cikin kunuwansu akwai wani nauyi wanda ya toshe kunuwansu wahu wa huwa alaihim ama sannan kuma shi wato makanta ne a kansu mana ba za su yi gani hasken alkur'ani ba alace ula'ika dauna min makanin ba'id wadancan wadannan kafiran wato za a kira su ne daga kaman wadanda ake kiransu su ne daga wuri mai nisa mana kaga idan kana kiran mutum daga wuri mai nisa kaga ba zai ji maganan ka ba balle ma ya fahimci abu da kake gaya masa to haka nan waɗannan mutane suke alqur'ani wato shiriya ne da waraka ga waɗanda suka yi imani waɗanda ba su yi imani ba ba za su yi amfana da wannan rahma da ke cikin alqur'ani ba ina fatan bane, shi yasa Allah ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahma lil mu'minin yake wala yazidu zalimina illa khasara muna saukar da daga cikin alkurani abinda yake wato shifa waraka ne da kuma rahma ga muminai amma kuma qur'an din fa ba zai kara ma azzalimai komai ba sai dai ne sai khasara saboda tunda ba su imani ba ba za su iya amfana da rahman alkur'ani ba na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نعم سأل الله ولقد آتينا موسى الكتاب التي حقيقة من با النبي موسى للتاتي وتلتاتي التوراة كنا فاختلف فيه sai suka yi sai aka yi sabani a cikin shi wato yahudawa suka yi sabani wadansu suka yi imani wadansu suka ki imani Allah ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik da ba dan kalima da ta riga ta gabata daga ka ba na qudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su da ba dan Allah subhanahu wataala ya kalima ya riga tabbata daga gare shi cewa zai kyale mutane har zuwa ranar tashin kiyama sannan a yi hukunci ba da tini an masu hukunci mana an bayyana masu gaskiya daga su da waɗanda ba su da gaskiya an halakar da su kamar da aka kasance ana aikatawa da al'ummomi da suka gabace su al'ummomi da suka gabace su idan suka yi imani kai sai ake zuwa Allah subhanahu wataala ya da azaba a halakar da suka gabaki da Allah kuma ya tsirar da waɗanda suka yi imani to da ba da Allah subhanahu ya riga ya kalima ya riga ta fata daga gare shi cewa ba zai halakar da al'umma gabaki da kuma ba sai dai ya bar su zuwa ranar tashi jama'a ya hukunci a kasu ba da tine Allah subhanahu ya yi wani hukunci a tsakaninsu wa innahum la fi shakkin minhu murid Allah lalle su suna cikin wato shakka mai sa wato mai sanya kokonto Allah man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aikata aiki na kwarai to yayi ma kansa ne wa man asaa fa alaiha wanda kuma ya munana to yayi ma kansa ne shi ma wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid lalle ubangijinka ba mai zalunta bayi bane Allah subhanahu wataala baya zalunci Allah subhanahu wataala ba zai kama mutum da laifin da bai aikata ba haka na kuma ba zai rage ma mutum ladan aikin alheri da ya aikata ba to haka Allah baya zalunci ko da na miskalar zarra ne na'am إليه يرد علم الساعة وما تخرج من من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا قالوا آذنا كما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من التي إليه يرد علم الساعة zuwa gare shi ne ake mayar da wato sanin lokacin babu wanda ya san ranar tashi kiyama sai Allah subhanahu wata'ala shi kanshi manzo Allah bai san wannan ba shi yasa a lokacin da malaka jibril ya tambaye shi ya akhbirni an sa'a ne manzo Allah ya ce masa yake mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i yace wanda aka masa tambaya da ni ne tambayar sani ba ma'ana da ni da kai duk mun san cewa babu wanda ya san wannan abu sai Allah subhanahu wata'ala mun dai san cewa a ranar ranar juma'a za ta kasance amma wani juma'a Allahu a'lam saboda wannan ilimin gaibu ne wanda ba wanda yake da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma takhruju min samaratin min akmamiha Allah ce haka nan kuma wato wato wasu ƴaƴan wato wasu ƴaƴan itace ba sa fitar da ba sa fitowa daga wasfofin su haka nan kuma wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi haka nan kuma mace ba ta daukan ciki ko ta yi aihu a face da sanin Allah subhanahu wata'ala duk wannan ilimin gaibu ne babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala Allah ce wa yawma yunadihi a ranar da za a kira su a ce masu ato ranar da za a kira kafirai a ranar su kiyama kina, za a kira su a ce masu mai aina shuraka'i Allah zai ce masu ina abokanan tarayya tawa ba kun ce ina da wadansu abokanan tarayya ba ina suke a yau qalu a lokacin sai su ba Allah amsa sai su ce azanna kama min na min shaid sun ce ai mun sanar da kai cewa babu wani mai ba da wannan shaida daga cikin mu mana babu wanda zai iya tashi daga cikin mu a yau ya shaida cewa kana da abokin tarayya duk wanda a duniya muke wannan amma yanzu ba wanda ya daga cikin mu ya ba da wannan shaida Allah ce wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl a lokacin abinda suka kasance suna kira a baya a da sun bace musu ba su gansu ma ba wa zannu a lokacin kuma za su samu yakini a zon anan ba zato ba ne ana nufin yakini ne wa zannu ma min mahis a lokacin za su samu yakini cewa ba su da wata mafaka daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala na la yas'amu al-insanu خير وإن نزه شر ويقول ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الله مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما الساعة قامة ولئن إلى ربي ولئن إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولننبئن من عذاب وإذا أنعمنا على الإنسان اعظم ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو nan kuma waɗannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana wato wani tabiya daga cikin tabiyar da Adam wanda ba tabiya bane mai kyau Allah ce la yasamu al-insanu min du'a'il khair Allah ce mutum baya kosawa daga roƙon alkhairi mutum baya gajiya da roƙon alkhairi a wurin Allah subhanahu wataala kullum yana neman alkhairi a wurin Allah yana neman lafiyar jikinsa yana neman dukiya yana neman yara yana neman duk wani alkhairi da kasance to amma wa in masahu sharru idan wani cuta ya shafe shi na rashin lafiya ko mutuwa wani makusanta ko talauci da sauransu allaje wa in masahu sharru fa yaqusul qanu amma idan wani cuta ya shafe shi a lokacin sai ya zama to wanda ya zama to ya daidai tsammani daga rahman Allah subhanahu ta'ala ya yanke kauna ga baki da sai dinga sai fara tsaron cewa Allah ya manta da shi Allah ba zai tunike shi ko ba haka bane haka mutane da yawa suke a lokacin da suke cikin yalwa sai ka ga sun manta da Allah lokacin da eh, wani cuta ya same su a lokacin sai su fara ma Allah subhanahu wataala mummunan zato wani ma sai ya ce menene ma Allah ne Allah ya yi wannan abu wani ma ya ce ai Allah ya manta da ni wani ya za su dinga daga maganganunsu ko daga ayyukansu za ka fahimci kamar kawai su riga sun daidai tsammani daga samun rahama Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce bayan wannan hali da ya samu kashi kuma wala in azaqnahu rahmatan da za mu zo kuma mu dandana masa wata rahama ba shi da lafiya muka zo muka ba shi lafiya yana cikin talauci muka zo muka ba shi wadata ba shi da yara muka zo muka ba shi yara ina ba ta mu gane wala in azaqnahu rahmatan idan kuma muka dangana masa wata rahma minna daga gare mu min ba da daura masatu bayan wani cuta da ya shafe shi la yaqulanna hadha li a lokacin kuma sai ya dawo kuma yace ai wannan ne matawa ce ai da ma na tantance in samu wannan ko yace ai da ilimi na ne ma na samu wannan sai ya manta cewa Allah subhanahu wataala ya masa wannan falala sai ya dawo yana danganta neman zuwa ga kanshi zuwa ga wayonsa ko zuwa ga ilimin sa sai ce la na hadha sai ce ai wannan nawa ne dama na ce ki samu wannan abu Allah ce kuma wani ma sai ya kara ma da kafiti ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'imatan sai ce ai bana ma zato cewa za a yi tashin kiyama wato kawai jin dadin duniya ne kawai bayan mutuwa kuma shi kenan maganar tashi kiyama tana fa duk kawai magana ake ba ba ba ba wani abu haka Allah ce wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lal husna ko kuma ya tunda tun da dai kun nace cewa ko tashi kiyama to in ma akwai idan aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na to zan ma samu abin da ya wannan kyawu ma aure kun fahimta da magana shi fa bai yarda cewa akwai tashi kiyama ba amma in ma mun kaddara cewa akwai to idan muka je zan samu abin da ya wannan ma a can irin dukiya da Allah ya bani yanzu ko irin nema da Allah ya bani yanzu zan samu abin da ya haka a wurin Allah saboda dama ai Allah na so na shi yasa ya bani a nan duniya saboda haka sai sai ce wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lal husna idan aka mar da ni zuwa ga ubangiji na to ina da abun da yafi wannan kyawo a wurinta. Allah ce falar nabbi anna allazina kafaru bima amilu Allah ce lallai za mu sanar da za mu ba da labari ga waɗanda suka kafirta game da abin da suka aikata za mu ba su labari abin da suka aikata ولنذيقنهم من عذاب azabin bali kuma za mu dandana masu azaba mai kauri za mu dandana masu wata azaba mai kauri wannan shine tabi'an da adam lokacin da ba shi da shi sai ya yi tsamman daga rahman Allah idan kuma Allah ya zo ya ba shi sai ya dawo kuma ya kafi cewa Allah ya yi butulci a maimako ya gode wa Allah sai ya butulce ma rahman Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa idza an'amna 'ala al-insani Allah idan muka yi nema zuwa ga mutum muka masa nema me ya kama me zai yi da wannan neman Allah ce a'rada sai ya bijire wannan adi janibi kuma ya yi ni wato ya nesanta gefen jikinsa mana ya yi nisa da jikinsa ya kibin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza massahu sharru idan kuma cuta ya zo ya shafe shi fa fa zu in arid a lokacin kuma sai ya zama to ma abokin addu'a mai fadi waɗannan ɗabi'u guda biyu da Allah subhanahu wataala ya zama na ɗabi'u ne marasa kyau mutumin da ya zama to lokacin da yake cikin wahala ya dai tsamman daga rahman Allah bayan Allah subhanahu wataala la taqnatu min rahmatillah idan mutum ya zama to yana cikin tsanani yana cikin wahala yana cikin cuta ya zama to ya dai tsamman daga rahman Allah wannan tabi'a ne marasa kyau idan mutum ya zama to yana cikin falala yana cikin niman Allah subhanahu wataala a maimako ya gode wa Allah ya zo yana danganta neman zuwa ga wayonsa zuwa ga iliminsa wannan shi ma ɗabi'a ne marasa kyau ina fata mu gane haka na kuma idan mutum yana yana cikin yalwa ya manta da Allah sai kuma san da ya dawo cikin sanayi a lokacin da yake so ya tuna da Allah ya kira Allah wannan shi ma ɗabi'a ne marasa kyau waɗannan ɗabi'un ana samun su da yawa cikin mutane amma kuma ɗabi'u ne marasa kyau mumuni baya haka mumuni yana sanin Allah lokacin da yake cikin wato yalwa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi a lokacin da zai samu kanshi a cikin sanani na'am قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد فنريهم آياتنا في الآفاق والناس أنفسهم حتى وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه بلية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء Allah kul ara aikin Allah masu ku labari in kana min indillahi kun ce ba ku yarda da wannan alqur'ani ba to amma ku kaddara idan ya kasance cewa wannan alqur'ani daga Allah yake thumma kafartu sannan kuma ku kuma kuka kafi kuka kuka kafi ta ma wannan alqur'ani thumma kafartu bi kuma kuka ke da shi to man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wane ne yake bata sama da wanda yake cikin sabani mai nisa kuna cewa ba ku wannan alqur'ani karya ne to amma ka kaddara idan yazo ya zama to gaskiya fa a lokacin da ka samu kanka a cikin kabarinka ko a gaban Allah ka tabbata cewa wannan alkuwani gaskiya ne alhali kuma kai ka kasa ta wasa to ya zaka yi a wannan lokacin? ka ga ka shiga cikin matsala kamar wani wani bature ne da yace bai yarda da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ba aka ce masa to ka dai kaddara misali idan ka mutu aka binne ka sai ka tarar da cewa to akwai rayuwa bayan mutuwa yake babu ake to ka je kaddara idan misali an binne ka sai gashi kawai ya zama to akwai me za ka yi yace zan ce masa I'm sorry kaga I'm sorry ba zai aiki ba wannan lokaci na gane saboda haka inda dai mutum yana so ya tsira a can to tun a yanzu da ya kamata ya yi tane saboda haka Allah ya ce man azallu man huwa fi shikakin ba'i sai ya ce sanurihim ayati Allah ya ce za mu nuna musu ayoyin fil afaq a cikin sasanni wa fi anfusihim haka na kuma a cikin kawunansu mutum ya bi jikinsa zai gan abin da ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci ne kuma shi kada ya tantance bauta Allah ci za mu na musu ayoyi mu a cikin sasanni da kuma a cikin kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su cewa shine gaskiya wannan alqur'ani da addini musulmi shine gaskiya Allah ce awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah ce ashe ubangijinka bai isa ba bai isa ba cewa shi mai shaida ne akan dukkan komai Allah ce ala ce ka saurara lallai su suna cikin kwankwanto game da haduwa da ubangijinsu suna kwankwanto shin haduwa da ubangijinsu gaskiya ne ko ba gaskiya ba alce ala innahu li kulli shay'in muhit alati ka saurara lallai shi Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komai da ilimin sa saboda ka su kafirai suna kwankwanton haduwa da ubangijinsu, shi kuma mumini ya tabbata da cewa akwai haduwa da ubangiji shi yasa kuma yake aiki faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan an ko baka duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa to ya yi aiki aiki na na gari falyamal amalan salihan sai su mene wala yushriku rabbihi ahada kuma kada ya hada wani abokin tarayya da ubangi da Allah ba za mu tsaya nan inda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan inda kuma muka yi kuskure Allah ya kai mana Allah ya kara mana fahimta alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. ya yi mene? Ma'ana hadisin da albani ya tashi ne ya kawo da ya rawar da wani shi ke da wani now tabbas a wannan zamanin namu babu malami da ya bada ya sadaukar da rayuwarsa da lokacinsa da kominasa da dukiyarsa da jikinsa da lafiyarsa da kominasa don yi ma a jita manzo Allah hidima irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani babu gaskiya to shi yasa gaba a wannan zamanin kowa ya sallama masa ina wata gane ba don komai ba saboda mai irin kokari da ya yi da kuma irin kyakkyawan niyya da ya sa a gabansa a lokacin da yake wannan hidiman tabbas ya yi hidima ga hadisan manzo Allah sallallahu shi yasa kuma da wuya ka gan wani hadisi a fatila ga cewa an ce albani ya inganta shi ko kuma ya raunana shi amma kuma albani mutum da dan adam ne yana kuskure wani lokaci zai iya raunana hadisi malamu kuma su yi bincike a kai su ce wannan hadisi ba wai ba mai rauni ba ne ya inganta ina ba ne amma irin waɗannan kurakuran nasa ba su da yawa amma akwai saboda dan adam ne kuma dan adam bai wuce karfin yin kuskure ba ina ba ne sannan malaman da suka gabace shi irin sai ibn hajar da ya ambata irin su eh, ibn kadir irin su ibn hibban da su darimi da su tirmizi da su wane dukansu su ma sun yi aiki akan hadisan manzo Allah sun yi kokari wajen tattara waɗannan hadisai kuma sun yi aiki wajen nuna wanne ne mai inganci wanne ne ba mai inganci ba sai dai kowane malami da manhajinsa wajen tara littattafansa ina ba ta gane imam buhari misali ai sun farko ya sharhanta cewa shi littafinsa zai tara hadisai ne kawai waɗanda suka inganta shi yasa idan aka ce wannan hadisi rawahu buhari da wuya ka kuma an zo an ce maka sahahu albani ba ba za ka samu haka ba ina fata muka ne inda an ce maka bukhari ne roto rawaito wannan hadisi ba za ka za an ce albani ya inganta ba da dama bukhari hadisin sa mai inganci ina fata muka ne idan aka ce maka ya zo a cikin sahih muslim ba za ka gani an ce sahawa albani ba a'a ina fata muka ne saboda mai irin waɗannan waɗannan malamai ma muslim da ma bukhari sun sun su fara rubuta littafi su sun sa ma kansu sharadi cewa ba za mu rubuta wani hadisi ba sai dai mai inganci to amma kuma akwai wasu malamai wanda ba su sa wannan manhaji ba irin Abu Dawud misali idan ka koma littafin Abu Dawud da karanta sa me yake ciki yace nayi nufi ne in tattara maka dalilai da malaman fikihu suka kafa hujja da su wajen ra'ayinsu ina wata magana wannan shine abin da da kansa ya rubuta wannan cikin sa yace zan tattara maka dalilan malaman fikihu ina fata magana kaga kuma ra'ayin malaman fiqh ba duka bane shine daidai ko haka bane akwai wasu ra'ayi da malaman fiqh suka tafi a kansa wanda kuma ba daidai bane duk da cewa suna da hadisi da yiwa wannan hadisi ne rauni ne da yiwa wannan hadisi da inganta ba ina ba tambaya ne yiwa ma wani abu da kiyasi suka tabbatar da shi saboda haka irin su Abu Dawud ke tsara gan cewa Imam Albani yayi aiki akan sunan Abu Dawud saboda me saboda Imam Abu Dawud ko bai shar'anta ma kansa tara maka hadisi ingantacce ba yake zan tattara maka abinda malamin su suka kafa hujja da shi ya inganta bai inganta ba ya rage haka kai ma ka duba ka tantance to imam albani ya zo ya kawace maka wannan aiki ya fito ba ko wanda zai yi wannan aiki sai ya sadaukar da rayuwarsa domin ya tantance wanne ne ya inganta ce, wanne ne bai inganta ba ina mata gane saboda haka ba wai malaman da suka gabace su ba su yi aiki ba su ma sun yi amma dai akwai malaman da suka tattara mana hadisai kawai ba tare da sun tantance su ba irin waɗannan ne imam albani ya yi mana aiki a kai ya yi hidima Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahma ya saka masa da wannan aiki da yi na'am ba sa daukan azumin Thank you. gaskiya irin wannan lamarin babban kuskure ne kuma babu abu da yake kawo irin wannan sai jami. Ah, babu yadda za a yi mutum ya ce saboda zai fita kasuwa ya ce ba zai azumi ba idan mutum da gangan ya ajiye azumi ya yin azumi wai da wani ra'ayinsa na neman duniya wannan yayi kamar yi fito na fito da Allah subhanahu ala, ina ba ta gane saboda haka irin masu irin wannan wallahi muna ji masu tsoro ne ne zai zama to makoman su idan suka ci gaba da irin wannan abu mutum zai iya fita daga addinin musulunci ba tare da yana sane ba ina ba ta gane saboda ne Allah subhanahu wata'ala ya wajabta maka aiki ka ce ba zan yi ba da ina neman duniya idan Allah ya karbi ranka ba a kasuwan to nawa ne ana son mutum ya fita lafiyar shi lau ba rashin lafiya yana cikin kasuwa ya fadi kuma ya mutu ba samu haka ana samu saboda ka irin wannan idan ka mutu a cikin wannan halin ne za ka shiga gama ubangiji ka ka ce Allah ai bai azumi ranar ba saboda kawai ina eh, eh, na fita zuwa ba. me za ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka masu irin wannan abun su ji tsoron Allah kuma su nemi ilimin addinin musulunci kada su yi addini su bisa ga jahilci azumi wata ramadan wajibi ne a kansu kuma fita zuwa kasuwa ba uzuri ba ne don mutum ya ajiye azumi dole mutum ya ɗauki azumi ko da zai fita kasuwa ina mata mu gani. Allah ya shirye mu gaba gida Thank you. mun sha ba da abu a kan matsalar kuma kullum muna bayyanawa cewa malamai akwai maganganu guda uku da masu suka yi a matsayin wannan matsala akwai maganar maza wa kusa a kan cewa mace da take shayar ko kuma wanda take da ciki ya zama to azumi zai mata wahala ta ajiye azumi irin wannan matan ya halatta ta bar azumi amma kuma za ta rama bayan wata Ramadan za ta rama wannan azumin bayan wata Ramadan saboda me halin da take ciki na shayarwa ko na ciki dai daya yake da halin mara lafiya Allah subhanahu wataala kuma yace mana fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake matafi ne ko kuma ba su da lafiya ya bar azumi rama a wasu ranaku daban bayan Ramadan. Saboda haka tun da rashin lafiya wani abu na wani uzuri ne wanda yake zuwa ma mutum na wani lokaci daga nan kuma ya tafi to haka ita ma ciki ai ba za ta kasance tana ciki har tsawon rayuwarta ba. Wani dan wani lokaci ne bayan wannan lokaci kuma abun zai tafi za ta dawo normal daidai saboda haka sai ka rama azumi bayan wannan laluran ya rabu da ita. Akwai ra'ayi na biyu da aka samu aka rubuta daga wadansu sahabai irin su Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas cewa matan da take da ciki ko kuma take shayarwa idan ta bar azumi abin da za ta yi shi ne kawai ciyarwa kawai za ta ciyar da mutum daya a bisa kowane rana saboda in ta bar azumi kwana 20 za ta ciyar da mutum 20 idan kwana goma ne za ta ciyar da mutum goma akwai magana ta uku ne maganar shi ne cewa idan ta bar azumi saboda tana jima kanta tsoro za ta cutu ita kanta to anan suka ce za ta rama kamar maganar malikiya dan kuma ta bar azumi ne saboda tana jima jaririn ta tsoro ba wai kanta take jima tsoro ba jaririn ne take jiwa tsoro to anan suka ce za ta rama tare da ciyarwa mijinta zai ciyar ita kuma za ta rama azumi abu guda biyu kenan akan ta ala kulli hal muna ba da fatawa akan cewa idan mutum idan mace ta bar azumi saboda shayarwa ko kuma saboda ciki rama wannan azumin bayan wata ramadan ina fatan gane saboda halin da yake ciki lallura ne wanda ba zai kasance tare da ita ba a kullum lallura ne wani lokaci bayan nan kuma za ta rabu da wannan lallura za ta dawo normal saboda haka sai ta rama azumi Allahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك sallallahu alaihi wa sallam الا انت استغفرك alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh